Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku ta yadda za ku ɗauko wata game, game din nan game ɗin faɗa ne gaskiya za ta birge ku ta yadda ba ku tsammani. To ‘yan uwa kafin na nuna muku idan kai ka san da cewa kai sabon zuwa ne a wannan channel ina mai suna Game Tick Channel. za ka ga wata alaman da aka rubuta ta da gyan rubutu a ƙasan bidiyon nan subscribe nan da taimaka ka taɓa min ita bayan ka taɓa ta za ka ganta aka rubuta all a gurin nan da ka taimaka ka zo ka taɓa wannan alaman ta all ɗin nan to da zaran ka yi haka da zaran na saki sabon bidiyo kawai za a dinga sanar da kai wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu idan ya burge ku da ku taimaka ku taɓa mar wannan alamar ta like ɗin nan domin yana bani karfin giwa in dinga sakar muku bidiyoyi kullum kullum so wannan game din nan zan aje muku link inta a gurin comment da gurin description kai tsaye idan kun bude gurin description misali kamar haka kun taba sunan bidiyon nan kamar haka kai tsaye za ku ga sunan zai bude muku kamar haka za ku gan shi green kuna taba shi zai kai ku play store ku ku je ku yi downloading din shi amma idan ba ku gani a wajaje biyu din nan ba kada ku damu zan nuna muku ta yadda za ku ɗauko shi kai tsaye za ka fito daga youtube ɗinka bayan ka fito daga youtube ɗinka za ka zo ka shiga play store ka kamar haka bayan ka shigo play store ka kamar haka za ka ga gurin da aka rubuta sakin ɗin nan za ka zo gurin sakin ɗin nan kamar yadda kuke gani ga sunan game ɗin nan na rubuta muku a jikin screen kamar haka kai tsaye za ka rubuta shi bayan ka rubuta shi kai tsaye za ka danna alamar sakin ɗin nan za su fito ma suna da yawa ga na farko dinnan shine wannan kamar yadda kuke gani na riga na yi downloading din shi idan kai ka zo kai tsaye za ka yi downloading din shi bayan ka yi downloading din shi ka gama za ka taɓa wannan alaman tablet dinnan din nan kai tsaye kamar haka to yanzu gashi yana loading za mu jira shi ya gama loading bayan ya gama loading zai nuna mana fiskan nan bayan ya nuna muku fiskan nan za ku zo alaman nan kai tsaye bayan kun zo nan za ku ga green game din nan kamar yadda kuke gani kai tsaye za ku taɓa shi yanzu kai tsaye ga shi game ɗin ya fara nan control ne da su waye waye kamar yadda kuke gani wannan alaman kibiyar nan kenan na faɗa wannan ɗin ma da ya faɗa ne wannan shine control gashi nan a sama idan kun lura kai tsaye gashi nan yanzu gashi za mu yi faɗa kai tsaye gaskiya wannan game ɗin nan za ta burge ku kamar yadda kuke gani gashi nan dai muna fafatawa da su kai tsaye yanzu misali idan kana son ka je gaba ba za ka iya tafiya ba don saboda baka gama eh, wannan na farko din nan ba gashi kai tsaye na gama idan kun ga da zuwa nan akwai wata alaman padlock haka amma yanzu gashi ta bude kai tsaye za mu je na gaba kamar yadda kuke gani bayan ka zo nan za ka ga wani gurin da aka rubuta star star din nan ka zo kusa da shi bayan ka zo kusa da shi a kasan nan gashi idan kun lura gurin da aka rubuta setting din nan ka taba shi bayan ka taba shi za ka ga abun nan zai fara tafiya sama kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye zai zo ya haɗu da wannan baya ya haɗu da wannan kai tsaye zaka je abun ka bar wanka da shi misali idan kana son ka yi sauri kai tsaye zaka taba wannan alaman ta ƙasan nan kamar yadda kuke gani gashi nan yana sauri kamar yadda kuke gani gashi ga wani gashi nan shop shop kamar yadda kuke gani ga alaman palop nan sai mun gama level din nan tukuna za su buɗe mana wancan na gaban nan gashi nan gashi mun gama da su idan kun lura gashi ya buɗe za mu je gashi wa'annan kayan su ma daban ne kamar nake gani ok ga wani lungu nan za mu shiga nan kamar yadda kuke gani shi ma gashi kofan a kulle take yanzu gashi ba za mu iya mu wuce ba yanzu abin da zamu zo mu mai zamu yi kai tsaye idan kun lura a nan gurin nan ga wata alama kai tsaye zaka zo kusa da alaman nan bayan ka zo da ita bayan ka zo kusa da ita zaka ga alaman setin zai bude ma gashi nan a nan kai tsaye zaka taba shi kamar yadda kuke gani ga kofar mun je mun bude ta yanzu kawai zamu tafi abun mu kamar yadda kuke gani kamar yadda ke gani gashi nan ya buɗe mana a wasu gurgudu wasu kawai ba wannan ya kashe so yan uwa a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan kar bidiyon nan ya zo ya ɗauka mana lokaci to ta haka ne za ku yi wasan wannan game ɗin nan kai tsaye idan kuna da wata tambaya kai tsaye za ku iya ku rubuta mun ita a ƙasan bidiyon nan ma'ana gurin comment na gode kar da ku manta da ku taɓa ma bidiyon nan alamar like sai kun